يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan wuri don gabatar da tafsiri kai tsaye zuwa ga 'yan uwa musulmai a wannan wata na ramadana da kuma gabatarwa don a sanya a kafofin watsa labarai bisa ga horewa da amincewa da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu dare da rana muna masu ƙara kaskantar da kai da roƙon allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya amsa mana addu'o'in mu ya kawo ƙarshen wannan annoba ta covid-19 da duk wata annoba da ke ɗaukar rayukan al'umma yan uwanmu da suka rasu dalilinta suna da yawa a najeriya da a duniya muna roƙon allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya yafe musu waɗanda suka kamu da ita suka warke allah ta'ala ya ba su ladan jarrabawa waɗanda ba su kamu ba muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ita rahama gare mu gaba ɗaya ya kuma sa mu ci jarrabawa ɗin muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta a duniya ya kawo mana lokutan da a duk duniya za a ci gaba da yin ibada na yin sallah da karantarwa da komai yadda aka saba Allah ta'ala ya sa mu ci wannan jarrabawa din muna wata ramadana yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida a wata na ramadana hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala an samu ƙarin wasu takaitattun kafofin watsa labarai da akwatin talabijin da za su ci gaba da sa tafsiri a jiya darasi na biyar mun kira akalla guda 47 yau an samu ƙarin na 48 da kuma 49 akwai alhaji abubakar tanko ta kuti prestige fm 91.7 mina niger state ya dauki nauyin tafsiri din daga karfe bakwai da ashirin na yamma sai alhaji ibrahim bagudu ya dauki nauyi a nta birnin kebbi daga karfe 12 na dare kenan allah ta'ala ya tsundu masu a gidan aljanna ya hada su da albarka da ke cikin wannan wata da mu gaba mu. baya ga wannan kamar yadda muka saba muna farawa da takaita abinda amsa abinda ya takaita na tambayoyi babu laifi mu duba abinda Allah ta'ala ya sa ya samu da za a iya amsawa wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya sheik mai sauraron karatunka ne kai tsaye a kullum daga canada north america na kasance ina da niyyar yin aure ko yaure yaure ya sa ina ga hausan yana ne aure to amma yaure aka sa nan ko bokon na wani bai zurfi ba amma y-a-u-r-e ne ina da niyyar yin ko kuma hausan wani gari ne ina da dan ita wannan takardar nan ma aka kawo ta kai tsaye <laughs> ina da niyyar yin yaure idan Allah ya kawo bana saukin wannan annoba na covid-19 kowane shawari malam zai bani akan auren da zan gabatar idan Allah ta'ala ya amince to shawari dai da zan baka muhimmin shawari shi da in mutum zai aure babu alkhairin da ya kai neman abokiyar zama saliha mumina ita ma mace babu ribar aure da ya kai da samu abokin zama mumini kuma wanda yake salihi duk wanda ya samu wannan ya ci riba idan muka duba qur'ani ya mana wasiya mai tsada a duk inda ya magana aure yakan nuna mace ta kware a cikin bakara nan misali aya ta 221 bangaren ayar Allah ta'ala ya ce wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a ajabatkum ula'ika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni kaga anan Allah ta'ala ya ce wala amatun mu'minatun idan zaka yi aure ka samu baiwa mumina ita tafi alkhairi da wacce take ya haifaffiya da take ba mumina ba wato in zaka yi aure da ka samu ya da take mai daraja amma mushrika Allah yake gara ma ka aure baiwa mumina wanda take baiwa ce in muka duba ko cikin nisa'i Allah ta'ala ta yi fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah kaga wannan cikin aya ta 34 Allah ta'ala yake fasaliha ya kira mata saliha kuma ta zama qanitat mace wacce take mai bi ma'ana muti'at mai kaskantar da kai da biyayya zuwa ga Allah mai kuma kiyaye dokokin aurenta ko miji yana gari ko baya gari za ta kiyaye duk abin da ya dace kada mu manta akwai hadisi muttafaqun alaihi wanda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa tun kaful mar'atu li arba'in muhallu shahida karshen hadisin sai yace alaikum bi zati dini taribat yadaka wa fi riwayatin ya yadaka da yazo maganan aure a hadisi na 4802 Ya ce ina muku wasiya idan za ku yi aure ku nemi mace ma'abociya addini duk wanda ya auri mace mai addini insha Allah ta'ala zai ci riba to kaga anan maganan addini ake don haka wasiya ta gare ka da nasiha ta ga duk wani wanda yake niyyar yin aure shine ya auri mace wacce take mai addini ita ma mace ta samu namiji wanda yake mai addini in an sami mai addini an ci riba baya ga wannan akwai qualities da hadisi a cikin silsila sahiha ya kawo kaman guda uku zuwa hudu zuwa biyar da ya dace a wuri mace a hadisi na dubu daya da dari takwas da talatin da takwas da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake bayani akan mace an ce ayyun nisa'i khair qila ya rasulullah ya manzon Allah ayyun nisa khair wata mace ta fi alkhairi sai yace allati tasurruhu idza nazara matar da idan mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai ne mace mai kyakkyawan ɗabi'a tana da sanyin hali sanyin hali na faranta rai mace mai murmushi ga mijinta murmushi yana faranta wa miji rai mace da ba ta zama da ƙazanta ganin mace a cikin tsafta yana faranta wa miji rai wannan duka annabi ya kira A akan allati na bara, ilai ilaiha kenan wacce take faranta mariran ya kalle ta na biyu yace wa a mara amaraha idan ya bata umarni ko ta ketarewa idan yace a kiyaye kaza a kiyaye kaza a kiyaye za ta kiyaye a yi kaza kada a yi kaza za ta kiyaye ba kuma an ce ba za ta yi kuskure ba duk duniya ba namiji ko mace da baya kuskure kar mu wayi gari mu manta dukkan alkhairin ba ta zama iya kuskuren ake nema in ka ba ta umarni ɗari ta bi guda casa'in sai a gode Allah wani abin sai a yi haƙuri sai an je aljanna amma ba zai ka ɗauka kamar mace da zama kamar wata mace wacce da ke a cikin aljanna aka ɗauko maka ita ba so ita mace daman sai ka yi haƙuri da ita in za a ba da umarni hudu biyar ta yi ƙoƙarin bin guda hudu sai a goda Allah ɗayan kuma sai a ci gaba da kyautata mu'amala har Allah subhanahu wata'ala ya sa ta gane sannan na uku ya ci gaba da cewa wala khalifuhu fi nafsihi fi nafsiha wa maliha bima yasra wacce ba ta saba wa mijinta a bangarori guda biyu na farko a kashin kanta ba ta saba masa ba ta sabon Allah a kashin kanta na biyu duk abin da yake so ya gani tare da ita matukar bai saba wa Allah ba haka yake gani tare da ita wato a kashin kanta ba ta sabawa bai ba ta umarni ko ya bukace ta masa kaurin kai sannan gaba na gaba kuma haka a cikin dukiyarta ita mace in tana da dukiya idan za ta sarrafa dukiyar a babin ladabi na musulunci shine ta rika neman izinin mijinta ina so na yi kaza da kaza sai ce Allah ya albarka ko da a cikin dukiyarta ne yana da kyau ta yi ta kuma fahimci psychology nasa irin abin da yake so a rika yi da dukiyar ko da ba ta tambaya ba sai ta yi irin abin da yake sha'awar a yi shi kuma yana da kyau ya rika sha'awar a rika yin alheri don wani lokacin mu ma mazan muna da matsala yadda ka san wani miji daga san tsohon roka haka yake gane kansa iya da tsananin wahala yana da matukar wahala muna da matsaloli mu ma maza irin namu wani wurin matsalolin matan ne wani namijin sai ka rasa yaya za a yi a duniya ne wai a faranta masa rai mafi sauki mace ta shigo daki dakin sa ba ba sai sallama ba ce kika shigo ba sallama ba ba mai gida ai na manta ne kuma ka sani cewa fa Allah yana tare da masu haƙuri to waye saki islamiyya ha zaki mun wa'azi ba ni na saki islamiyyan ba wato ta ja masa aya ma matsala ne take to zan cire ta islamiyya dan shirka islamiyya ba ne saki ba ba ne ke biyo ba har zaki mun wa'azi to wai ke ba za maka wa'azi ba annabi ma ake marwa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina cikin ahzab aya ta farko ba wa'azi Allah yake wa annabin sa ba ai wa'azi ake yi ta fita ta dawo ta ce assalamu alaikum sai ya shiru ya gida ba ta amsa ba to ai mala'iku rahama sun amsa ko zai ce maka mala'iku rahama sun amsa sallama kai ka ji wani bala'i <laughs> wai ai sun amsa ba to kasan shigowar farkon ko mala'iku rahama sun mata sallama yi ta ba to shi sa wani lokaci matsalar matan ne wani lokaci namu mazan ne kowa da irin nasa shi wani namijin sai ka gagara gane ta yaya za a yi ne don Allah a faranta mara maza mu zama masu saukin hali ga mace ko da kuskuren ya ka gyara mata da tsokana tana shigowa ba ta yi sallama ba ta dan shigo zai ce ha ba wance na da goma yau kika asara ko ashirin ko talatin me faru ne gida baki sallama ba in kika ce assalamu alaikum goma wa rahmatullah ashirin wa barakatuhu talatin yanzu dinga? watakila zero kika samu a ato mai gida barin je to ko ki je ki samu goma ki ko talatin ko ki hakura a ato zan je na yi sai ka ga ta fita sai ta buga ba sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ta shigo to kaga ai haka yayi sai ka zo ka ne ta kai ba kuma in ta yi sai ka yi ta ce to tunda kin yi aka nema bari nemi talatin sai ka amsa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka kara mata da murmushi to sai ga zaman auren yake amma ke fita fita ba sallama fita fita ina za ta fahimce ka ita mace sahibar ka ce su a rika kyautata wa juna mu'amala auren yana daɗi wannan ita ce nasiha ta idan za a aure a duba mace ta cika wannan sharuɗa namiji da ya cika wannan sharuɗa insha Allah ta'ala idan aka yi auren ba za a yi dana sani a kansa ba Allah ta'ala ya kare mu daga dana sani kuma dole ba aka yi aure sai an yi hakuri da juna shi namijin ba daga aljanna aka ɗauko matar ma ba daga aljanna ba ne kowa zai wa ɗan uwansa kuskure mu yawaita yafe wa juna mu yawaita ɗauke kai daga kurakuran juna mu rika aiki da usulubi mai kyau na kyautata mu'amala wajen gyara kurakurai sannan mu rika yawaita alherin juna idan kana yawan tuna alherin matar ka zai sa tai kuskuren kuskuren kamanta yanzu kawai renon yara aka barka da shi awa ɗaya a gidan zai ka ji duk gidan ya fita a kanka zo zo bari yanzu da ake lockdown din nan mazan ƙara wa mata aiki suke wani sai yana wani shi ya saka tasha a tv ya ajiye remote control ina kike zo nemo remote control din nan kuma shi ya kunna ya ajiye ya daga kafet kawai ko ya daga kushin ba zai iya ba sai an zo an dubo masa kuma tana kicin ga ɗaya a bayan da kuma ga ɗaya yana barna ta bar ɗaya kuma yana tsugune amma sai ta zo ta nemo ta ka masa kuma shi ya ajiye so mu rika tuna alkhairan juna in kana so ka gane alkhairin mace duk abin da ta yi na alkhairi ka ce na gode Allah ya sa saka da alkhairi ta kawo abinci ka ce na gode ta kawo dibino ka ce na gode ta kawo ruwan sha ka ce na gode a gyara maka wajen kwanci aka zo ka ce na gode a yi kaza ka ce na gode a share falo ka ce na gode sai ka ga gabannin ka yi komplain ɗaya kana godiya arba'in ko hamsin wannan sai sa a gane ashe duk kurakuran alkhairan ya fi kurakuran yawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya wallahu ta'ala a wannan ya ce tambaya ta biyu assalamu alaikum shin ana iya cire zakka a hannun jari wato kamar shayar ko kuma akan ribar da aka samu kadai dividend ake cirewa banda akan shares din a cikin almajmu na imamun nawawi mujallabi na biyar namba na da biyu da hudu da uku da hudu da magana mai tsawo akan a musulunci ana cirewa shayar zakka in mutum ya sai hannun jari a wani kamfani ana cire zakka kuma a magana mafi inganci zakkar ana cirewa ne akan value ɗinta gaba ɗaya ba iya akan riba ba shi kudin da aka sai hannun jarin a kansa da value din da profit din duka zakka ya hau kansu so da aka za a cire 2.5% ko kuma 1 over 40 wato kashi biyu da dugo biyar cikin ɗari ko kuma ɗaya a cikin arba'in wannan shine abin da za a cire wa zakka wannan shine ka'ida ibnu usaymin rahmatullahi alai ya kara magana mai tsawo a cikin majmu'ul fatawa ta sa mujalladi da 18 a nan ba na 226 zuwa da bakwai yana cewa ko da estate property ne in dai shares ne mutum ya saya to akwai zakka Inda dai shares ne na property shi gida na haya da ka gina babu zakka akan gidan amma akwai zakka akan kudin hayan idan ya zama kudin ya kai nisabi musamman ma idan ya zama ana baka kudin ne bayan an zauna a gida idan sai an shekara sai a baka kudin hayan gashi naira miliyan biyu to da aka shekara sai aka biya to kana karban miliyan biyu sai ka cire zakka in kuma ana biyan gaba ne yau za a bata sai gobe a shiga to ana in ka karbi kudin babu zakka sai dai in ka ajiye shi ya shekara saboda me saboda an biya ka ne a kai bifu a fara aiki da shi amma in kuma yace property shares ne ake sayarwa ana iya gina estate a sai da shares na estate to in ka sayi shares ne na estate to wannan shares din shi ma akwai zakka a kansa ba kuma zakkar kadai akan riba ba ko kuma a'a hatta dividend duka value din nasan aka yi quantifying to haka za a cire masa zakka so ne ita ce magana mafi inganci na malamai wallahu ta'ala a'lam tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam fatan alheri to ina godiya don Allah malam idan jinin haiba na mace ya dauke cikin dare bata samu samu ta yi wanka ba har alfijir ya fito menene matsayin azuminta na gode Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayo ya tsayo a magana mafi inganci in ta riga ta yi niyya a lokacin da jinin ya ɗauke ko da ba ta yi wanka ba azuminta ya yi a cikin majmu'ul fatawa na ibn usaimin rahmatullahi alai mujalladi na goma sha bakwai a nan ba na ɗari ɗaya da tara ya ce matukar mace ta daura niyya injinin ya ɗauke ko da ba ta yi wanka ba har gari ya waye matukar ta yi niyya din insha Allah ta'ala azumin ta yi muhimmin abu shine daura niyya za ta yi azumi kuma niyya din nan alqasd bil qalbi ne a cikin zuciya mutum kawai ta kula to ai ya ɗauke zan yi azumi nan ba sai ta daura wani nawaitu siyam ne nawaitu siyam ramadana iktida'an bi kaza wa kaza duk wannan bai da asali kawai qasdun ne bil qalbi idan kai wannan yayi saboda dukkan nau'in janaba da haiba dukkaninsu na abin nan had abin nan ne da yake mai nauyi da suke bukatan a yi wanka muna da hadisi a bukhari wanda manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare cewa in musulma na cewa kana yusbihu junuban min gaira ayya masalma yana wayan gari yana cikin jaraba hadisi na 1962 a wurin imamul bukari rahmatullahi alai yakan wayi gari da janaba a jikinsa bai taba ruwa ba kaga fiyayyen halitta kenan so idan ba za ki taɓa ruwa ba saboda garura sai ki taimama sai ki sallah da ita lokacin da Allah ta'ala ya sa kika samu lafiya za ki iya wanka kuma sai ki wanka amma dai ala ayi halin ko in babu ruwan sai a yi taimama a yi ibada so da haka da janaba da jinin al'ada duka waɗannan in sun ɗauke ko kuma jini ya ɗauke gabanin alfijir ya keto ana yin niyya aka yi niyya ko ba a yi wanka ba insha Allah ta'ala azumi yana nan wallahu ta'ala a'lam arama za mu tashi a darasi na shida a watan ramadana hijira shekara ta 1441 ko daidai aya ta za mu tashi a yau na? za mu tashi a kan daidai aya ta 216 insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم an farlanta muku yaƙi alhali ba kwaso. so wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum sau da dama kuna son abu amma wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum sau da dama kuna kin abu amma alheri ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an sau da dama kuna kin abu wa huwa sharrul lakum wa asa an tuhibbu sau da dama kuna son abu wa huwa sharrun lakum alhali sharri ne gare ku wallahu Allah ya alamu yana sani wa antum ku kuma la ta'lamuna ba ku sani ba kutiba alaikumul qitalu an farlanta muku yaki wa huwa kurhun lakum amma abun ki ne gare ku wa asa an takrahu shay'an sau da dama kuna kin abu wa huwa khairul lakum alhali alheri ne gare ku wa sau da dama an tuhibbu an kuna san aukuwan abu wa huwa sharrun lakum amma sharri ne gare ku wallahu Allah ya alamu ya sani wa antum ku kuma la ta'alamuna ba ku sani ba wannan aya dalilin saukar ta yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa yace lamma farada Allahu azza wa jalla al-jihad ala al karihu dhalika lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya na umurtan sahabbai su kare kansu a filin yaƙi ko kuma su je su ƙyanto masu rauni da ake azabtar da su babu gaira babu dalili ko su ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wata'ala zukatansu bai so haka ba ba wai bai so umarnin Allah ba a'a suna son umarnin Allah suna bin umarnin Allah sai dai bisa ga ɗabi'ar ɗan adam akwai abin da zuciyarsa baya so amma idan Allah ta'ala ya ce a yi to sai ya daure ya yi min babin misal namiji bisa ga ɗabi'arsa baya sha'awar ɗaura zani kuma duk inda kace ɗaura zani ka haɗa shi da matsala musamman a al'adar ta Najeriya sai dai irin mutanen Malaysia ko Indonesia da suka saba amma idan muka je aikin hajji sai aka ce mu ɗaura ihrami duk da ba ma so muna yi me dalili saboda zukatan ba sa son ɗaura zanin amma tun da ya zama ibada a nan to sai mu ajiye abin da zuciyar ba ta so sai mu bi umarnin Allah subhanahu wata'ala to irin wannan ne faru da sahabbai cewa asalin zuciyar ba ta son wannan umarni ba ta son abin da ya shafi alkital amma tunda umarnin Allah subhanahu wata'ala ya zo a kansa to babu laifi kuma ya zama wajibi sai ya aikata shi a farkon musulunci kamar yadda akwai misconceptions da yawa akan addinin musulunci wasu su maka wai addini ya watsu da takwabi sai mutum ya manta da cewa kasar da tafi kowanne yawan musulmai a duniya shine indonesia har musulunci ya je wurin ya kafu ya yi tasiri babu wani mai yaƙi ɗaya da ya je kasar koda da reza ne balle ya je da wuka da ƙarfin hujja na allah ya ce annabi ya ce musulunci ya shiga wurin ya yi tasirin da duk duniya babu wata ƙasa da ke da adadin musulmai da ya kai indonesia a yanzu idan ka ɗauki ƙasar indiya kaɗai adadin musulman da ke ƙasar indiya sun fi adadin dukkan mutanen najeriya don a yanzu akwai musulmi akalla mutum miliyan ɗari biyu da approximately a ƙasar indiya miliyan ɗari biyu da kaga wannan ya fi population adadin mu a najeriya ma gaba ɗaya amma har musulunci ya je babu wanda ya je wajen ya yaki in ka ɗauki malaysia haka ne babu wani wanda ya je to da shi musulunci ya kafu ne da ƙarfin hujja Allah ya ce annabinsa ya ce da kyautata mu'amala yadda addinin ya karantar wanda ma ya jahilci addinin sai ya gane addinin musulunci addinin adalci ne addini ne na rikon amana addini ne na gaskiya addini ne na tausayi addini ne na taimako addini ne na kunya addini ne da ya zo da civilization ci gaba da wayewa da duniya ke tunkaho da shi tuntunin musulunci ya zo da shi wannan shi ne abin da addini ke watsuwa a wurare taƙaitattu Allah subhanahu ta'ala ya wajarta yaki amma idan ka duba a ƙur'ani sai ka ga mafiya yawan wuraren ba su da fita daga karkashin situations guda biyu na farko shine jama'ar da ake yakar su ake ta yakar an kashe su an kwace dukiyar an azabtar da su sai Allah ta'ala ya ba su dama ya ce a yanzu an ba ku izini kuna iya kara kanku bangare na biyu su ne jama'ar da aka waɗanda suke di oppressed wanda aka zalunce su masu rauni ne ana ta azabtar da su sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da dama na cewa ku yi ƙoƙarin 'yantar da su ko kuma su ƙoƙarin kubutar da kansu daga zaluncin da ake su kubuta don haka a wurin da Allah ta'ala ya ba da izini a yaƙi da ya ce ya ba da izini ya ba da izini ya zaha ga a waɗannan wurare guda biyu ga waɗanda ake yakan su Allah ta'ala ya ce ya ba ku dama ku kare kanku a ramadi isa mawaya أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وما لهم تجبنت الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رب ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن يَنصُرْنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ hmm. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ هذا ما يسوي في نسائي bayan ya kawo na hajji aya ta talatin da tara da arba'in kuma duka abin da rike so suna wurin to ko da ba mu kaura ba duka da biyu suna fitowa a cikin suratul hajji aya ta talatin da tara da ta arba'in kaga Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake yaƙar su ake kashe su Allah ta'ala ya ce zulimu an shaida cewa an zalunce su haka kawai suna zaune ake kashe su sai Allah ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir su tashi su kare kansu don Allah ta'ala akan taimakon su mai iko ne kaga anan waɗanda ake yaƙa ne Allah ta'ala ya ce an zalunce su su kare kansu wannan shi ake cewa self defense ko a dokar ƙasa a duniya dokokin kasashe kare kanka in kana da iko ya halatta in ka samu kanka a situation ya halatta ko jami'an tsaro suna self defense suna iya karban information da minimum force to ba zai kai a musulunci akan mutum ya hauro gidanka zai sace dukiyarka in za ka iya protecting kanka shari'a ta amince dokar kasa ta amince to a nan wurin me laifin addini dan ya ce ka yi defending kanka inda za ka iya na biyu waɗanda suke the oppressed yace alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah jama'ar da aka fitar da su a gidajen su ba tare da wani haƙƙi ba sai dai kawai dan sun ce mun yi imani da Allah aka kore su a garin su ko aka mai da su bayi ake bautar da su kaga wannan kuma shine yaƙi saboda ai emancipating the oppressed a kubutar da shi daga oppressor waɗannan su ne manyan wurare da za ka gani addinin musulunci ya halartar da a ɗauki makami kuma ko a nan sai ƙarƙashin jagoranci da leadership mutum ɗaya baya ɗaukar makami ya yi yaƙi a ƙa'ida sai ƙarƙashin constituted authority haka addini ya karanta so haka a nan da allah yake ya wajabta musu yaƙi bisa ga ɗabi'ar ɗan adam bai cika son wani abu na yaƙi ba amma idan an zalunce ku an ana ku ibada kuna da ikon ku kubutar da kanku ibada sai ku yi idan kuma aka wayi gari wasu ana yakar suna da ikon su yi defending kansu su kare kansu an ba su dama amma a farkon musulunci har ma ana kashe sahabbai din ana kwace dukiyoyinsu da makamantansu ana yanka jikinsu manzon Allah bai ce ku yaki ba irin Ammar bin Yasir radiyallahu anhu manzon Allah ya wuce Ammar ana azabtar da shi ana ana an ana ana kaiwa magura wajen tozata shi annabi yana kuka yana sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul janna sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi hakuri iyalan Yasir makoman ku aljanna ne annabi yana bashi hakuri yana zubar da hawaye ya wuce sai sun a farkon musulunci idan ma aka yaki sahabbai sai Allah ta'ala ya ce ku kama hannunku kada ku rama za ka iya misali alam tara ila alladhina qila lahum kuffu أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً an wajabta yaƙi ne a matakai uku matakin farko shine al-man'u min al-qital an al-qital shine hana yaƙin ita ce ayar da aran ya kawo mana a cikin suratun nisa aya ta 77 da Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladina qila lahum kuffu aydiyahum wa aqimus sala ba kai dubi zuwa ga waɗanda aka ce ku kame hannunku ku tsaya da sallah ba ana kashe sabai Allah ya ce kada ku rama ku ci gaba da sallah ku kame hannu. kawai addu'a suke saboda me a lokacin suna cikin rauni ba za su iya yin komai ba su da haka abinda addini ya kula a lokacin shine ko kun ce za ku kare kanku babu riba ba za ku iya ba sai Allah ya ce ku ci gaba da sallah kuna addu'a ko me aka yi ku yi hakuri wannan ya sa manzon Allah a shekarun sa 13 amma ka bai taba yaki ba an azartar da sahabbansa an kwace su an kwace iyalansu shi kansa yakan zo gindin gindin Ka'aba yana sallah a dora masa mahaifar rakumi a kansa a cikin sujada har ya fadi a wurin su je suna masa izgili suna kai kai ne shi Allah ya sa kai kai ne shi amma duk da haka Allah ya ce kufu aydiyakum wa aqimus sala a gaba na biyu shine lokacin da Allah ta'ala ya ba su ikon cewa su iya yin yaki don su yi self defense ko kuma don su yanto yan uwansu masu rauni da ake azabtar da su babu any justification babu dalili Allah ta'ala ya ce a lokacin kuna iya yi a lokacin sai aka ce in za ku fita ku fita kowa da kowa da masu rauni ko kuma marasa nauyi a bayan ƙasa da masu nauyi da maudata da talakawa da maza da yara da kowa da kowa انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون wannan zai zama cikin suratul tauba kenan ba aya ta 41 wannan shine mataki na biyu shine al'amru bil qital amrul jami' a lokacin kowa da kowa akwai yaki a kansu har makaho sai Allah ya ce infiru khifafan wa thiqalan ku fita gaba daya marasa nauyi da masu nauyi a bayan kasa kowa ya je jihadi a lokacin saboda adadinsu bai kai a ba wasu exemption ba a kare su aka ce kowa da kowa ya je daga baya da adadin yawa a duniya sai Allah ta'ala ya takaita ya ce to yanzu ko a self defense din ne ko kuma za ku je ku kubutar da wanda suke da oppressed ne waɗanda za su je yanzu jihadin a mataki na uku sai koma fardu kifaya idan wasu sun je sun kubutar da wasu sun ɗauke wasu to da ka a yanzu bai hawa kan kowa da kowa sai kan wasu don haka Allah ta ayyana ba dole ne mu mine kowa da kowa sai ya jefi wasu na iya zuwa وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِقُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wannan ma cikin suratul tauba aya ta 122 Allah ta'ala yace wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ba ga mu'minai dukkanin su su fita filin gwagwarmaya walaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ad ana buƙatar a bar wasu a baya dan su karantar da addini kaga anan ya zama ba a fita duka sai mai da shi fardu kifaya ba fardu ayn ba a mataki na biyu fardu ayn ne amma a mataki na uku kuma fardu kifaya ne idan wasu sun tsaya wajen self defense su kare garin ku sun dauke wasu idan wasu sun je su kubutar da wanda suke masu rauni da ake zalunta to sun dauke wa saura to waɗannan su ne matakai guda uku da Allah ta'ala ya kuma za a ga dukkaninsu babu tsangwama babu tsokana kuma ko a nan idan aka je saboda addini yadda yake da wayewa hatta a filin daga a musulunci ba a kashe tsoho ba a kashe yara ba a kashe mata ba a kona wuraren ibadan mutane ko da ba su ba musulmi bane ba a taba wurin ibadan su ba a yi bare kuma masallaci ba a taɓawa. duk waɗannan nasosi sun toge kuma a musulunci ko da mutum kashe ka zai kaje kare kanka Allah ta'ala ya sa ka zama sanadinsa annabi ya ce kar a bata gawarsa hatta gawa a musulunci ana kare hakkinta hatta ita gawar wanda ya laifin kisa a kashe shi under the constituted authority to ga wasu annabi ce kada a lalata ta wato a kashe a bata ta on necessarily addini bai da shi ba to ka duba irin tsari na addinin musulunci hatta a filin yaki an karantar da mutane ladubba waɗancan duk da aka soke in ba su suka zo kashe ko ba a yadda a taɓa kowa ba saboda bai to sai ka ga ai kashi 80 cikin 100 ma musulunci ya toge hatta inda suke yakan ku ko kuma ake azabtar da wasu zaka ga an riga an ba su exemption su ba a mata ba su duk society da aka ji aka ce karka taba bata karka tsofi karka taba yara ta mutum ne a cikin sa ai sai ga yan kaɗan ne saboda an shiga gida daya ai zaka samu waɗanda suke matasa da ba tsofi ba za wuce biyu ko uku amma yawanci duk mata ne da yara kanana su duk waɗannan addini ya toge su to shi za ga mafiya yawa addini shi abin da ya fi dogaro da shi wajen isar da sako shine karfin hujja karfin hujja shine babban dalili a wasu wuraren da addini ya bada dama a yi kitali za a ga akwai clear justification a waɗannan wuraren ko shine aka yi shi yake sa kalmar Allah ta'ala ta ɗaukaka man qatala li takuna kalimatu llahi al-ulya fa huwa fi sabilillah don a dukkan guda biyu ko self defense ne ko kubutar da masu rauni da za a ga wannan yana ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci don haka anan sai aka ce kutiba kalmar kutiba ya zo ala wazani fu'ila kataba idan ya zo ala wazani fu'ila ma'anarsa shine furiba wato an farlanta an wajabta an tilasta shine ɗaya da ayat da muka karanta a baya a bakara kan azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum tattako na baqara aya ta 183 to kaga kutiba alaikum siyamu nan kuma kutiba alaikum alqitalu so zaka ana nufin an wajabta alaikum a ku a lokacin sahabbai ne amma alhukumu ya umul jami duk wani mai imani alkital an halartar muku da gwagwarmaya ko gwagwarmaya ko an wajabta muku kitali yaki a waɗannan halaye ko abin da ya kama da su da muka faɗa a baya Allah ya ce wa huwa kurhun lakum bisa ga ɗabi'ar ku ta adam ba kwa son haka saboda me saboda ɗabi'a irin misali da na bayar ɗabi'ar mu da al'adar mu ba ma ɗaura zani duk inda aka ce mu ɗaura zani an samu a cikin damuwa amma da Allah ya wajabta mana in mun je aikin haji ko mu mu ɗaura ana ɗaura ko ba ɗaurawa ana ɗaura to shine sai da wannan hukuncin shine ɗabi'ar su bata so ba amma tunda hukuncin Allah ya zo ba makawa wa huwa kurhun kalmar kurhun idan ta zo da rufu'a hun din nan tana zuwa da ma'ana ne na makru. so wa huwa kurhun lakum ai wa huwa makruhun lakum amma kaman idan ya zo karhan ko kurhan to na kuma zama nan al-ikra wal kahar tilastawa kaman daukan ciki na mace da daɗi ba daɗi take sa. to da ka tunda abu anan kurhun lakum sa. wa huwa makruhun lakum ai ismul maf'ul ne alhali shi abun ki ne a gare ku yakin bi ma'ana kuna sa Allah ta'ala ya ce wa asa wa asa kalmar asa takan zo da ma'anoni kaman guda hudu a Qur'ani ko ta zo da arraja begen abu da fatan ya faru ko kuma takan zo da ma'anan ishfaq ashfaqa kaman tausasa abu ko fata da ne auku takan zo ma'anar littawakko aukuwan abu ake jira ya faru ko littalil ta faɗi illar aukuwansa waɗanda su ne matakai guda hudu da asa ke zuwa mafiya yau malamai sun tafi akan wa a nan littawakko ne Shi ne abu ne da zai auku idan kun ki abin to zai zama alheri gare ku shine wa wa'asa. an takarafu alkitala wa huwa khairul lakum lil fatihi wal ghanima wash shahada yana iya zama alheri gare ku lokaci ake jira za ku yi fatihi ko ku samu ganima ko kuma wasu daga cikin ku Allah ta'ala karbe su a matsayin shahidai to sai ce wa asa zai akwai tawakkuin haka abinda kuke kin nan gaba zai zo muku da alkhairi kuma addini zai tabbata sannan Allah ta'ala ya cewa wa asa kuma sau da dama kuna kin tawakku kuna kin abu amma an tuhibbu shi'an kuna son abu afwal wa huwa sharru lakum alhali kuma sharri ne gare ku ku dan dan adam na su amma sai ya zama sharri wannan aya tana nuna mana gajiyawa dan adam cewa ba wai kullun abin da muka ki a zuciyarmu yake zama alheri ba wani lokaci mun ki abu kada ya faru amma an ya faru zai zama alheri wani lokaci kuma muna son abu ya faru sai abin da muke son ya faru ya faru sai ya zama shari bai zama alheri ba wannan yasa suna ta karantar da mu salatul istikhara kuma qur'ani ya karantar da mu mushawaratu ulul amri ulul halli wal aqdi shine qur'ani ya karantar da mu ku rika shawarta mutanen da suka fi ku ilimi suka fi ku experience tajriba na rayuwa sun fi ku sanin yau da gobe duk abin da ka sa a gaba ka rasa da zaka yi da shi wani ya wuce shekara arba'in yanzu kai kake ba da shi in ka je gaban sai ya murmushi shekara guda kai kana tunani a cikin minti uku sai warware maka matsalar sai ka ga abun a ce haka abun yake ke sa qur'ani dan ya nuna mana cewa abun da muka so ya faru yana iya faruwa ya zama sharri abun da muka ki yana iya faruwa kuma ya zama alheri to akwai karancin experience sai ce mu rika shawarta waɗanda suka fi mu ilimin addini da ilimin rayuwa a gurbin da abun ya shafi ilimin su ne in matsala ta auku yanzu ga annoba ta zo duniya ba haƙƙi ne na mu almajirai mu sa ƙur'ani mu ce ga yadda kaɗai za a magance annobar ba za mu iya bada shawari ga yadda Kur'ani yace yi ga yadda suna ta ce amma specific shawari sai a duba ina masana kiwon lafiya su wane ne suke da takhassusi a public health sai mu ce kai dr muhammadu wani consultant ibrahim ku zo ku mana lecture a masallaci ga covid-19 ta zo ko ku mana lecture online wani matakai ya dace mu ɗauka to a wurin su ya dace a su shawarta ba wai mu almajirai ba shi almajiri zai baka ka'idodin shari'a na mu'amala da annoba in ta shiga gari kada ka shiga in kana ciki kada ka fita addu'o'i zai karantar da kai idan ka rasu, baka yi ganganci ba a ka yi shahada idan kuma ta kama ka warke rahama ce daga Allah duk waɗannan ana iya karantar da kai amma karantar da cewa a'a a yi aiki da physical distancing a'a, a rika wanke hannu da sanitizer ko kuma da hand wash ko a rika sa sanitizer a hannu ko a yi avoiding kaza da kaza a wannan ka'ida na addini ba wai malami ne kadai zai ba sai dai su ne za su yi masana idan malami zai dorar sai ce to masana sun ce don a wannan babin ba shi ne masanin ba ce sa dole yan uwan almajirin mu rika gane ina ne limit din mu yadda mutum zai zo tunkare ka akar makalla ina san cire ya ake yi kamar bayanin zakka akar makalla matsala ya a aure na kaza da kaza tsakaninka da iyalinka shika ne ko ba shika zai ce babu shika to yadda ya karrama ka idan matsalan kiwon lafiya ya zo kar ka shiga abin da ba naka ba sai ka kira shi ka ce dokta wani lafiya a karɓar ai fatawar da ka ba mu ta yi amfani mun gode sai ce ni ma na zo neman fatawa menene muna neman shawarar ka kan kaza da kaza to idan ya bayar kai ma sai ka mutanta shi kowane mutum da irin ni'imar da Allah ya masa so shi yasa addini yace mu yi shawara mu nemi shawari na biyu mu yi istikhara zaka iya gama ta burge ka kana ga kawai wannan ba ka same ta ba sai rijiya idan kai istikhara sai ka ga kuma abin Allah ya cire maka a zuciyarka wata za a maka ta yi ba ka so idan ka fara istikhara sai ka ji kuma ta mamaye zuciyar in ma ka kwanta ba ce karfe ido ita kake gani saboda me saboda kai baka san alherin ba Allah ne ya sani in kai istikhara ka ba wa Allah zabi sai ya zaba maka menene alherin kuma istikhara na ba fa yadda suna da karantar ba wai sai ka je ka samu wani akar maka da ko wani matsafi ka bashi kudi ya baka wa da kanka ka yi dan da tashin mu haka sai a tafi wajen mutum a zaure sai a bashi kudi wai zai istihara sai dauki wani abu ya haka ya haka ya daga kai wani a Allah ake rafila raka'a biyu ba sai ka biya kowa ba free ake yi kuma haka Allah ta'ala sai ya guiding ɗinka kuma duk wanda yake rayuwa ya san akwai lokutan da wallahi bai so wani abu ya faru ba da ya faru zama alheri gare shi akwai kuma lokacin da ya so wani abu Allah yake bashi daga baya sai gane ai gane ma da bai samu ba yanzu simple example akwai tafi da ta kama ni inda na je ni da watakila a dole da watakila lockdown ya same ni a kasar ban fito ba wannan simple example ne har ticket ina da shi na hakura saboda me saboda na istikhara sai na ji ba na tafiyar sai na hakura waɗanda wani ɗaya ya yi tafiyar wanda ya tafiyar yana cikin da na sani me ya bambance ni da shi wakila ni na roki Allah alheri ya zaɓa mun shi kuma ya yi decidin da abin da ya dace gare shi lokacin da zan je jami'a digiri jami'ar da na so in tafi misali unimet ne har registration na je na yi na kamara ina dawowa gombe mahaifina yake Allah ya ji kansa sarkin gombe marigayi ya turo a a kira mu wana ya gaya mini na jin samu sarki sarki ya ce za ka dafi atv bauchi an baka tafa balayin university bauchi ba da musun don samu ba ban gaya masa ya ga abin da sarki ya faɗa ai ba da sai ai biyayya bayan da ka iya haka na hakura da ta don da atv ban gida na sanin zuwa ba ba karatun boko mutum ya zo duba yadda ya karantar da matasa aka kai matakin da ko niga ne ya zo atv sai a ce ya zama ustazu a lokacin saboda mai ka samu wani opportunity ka karantar da matasa addini ya zama duk wanda ya zo a liga sai ustazance sai ga mutum ya shigo yana wani aski yadda ka san jemagi a kansa gabanin yadda zai gana ta ayi hada haddan qur'ani kuma ya gama electrical engineering ko ya gama computer science ko architect ko ya gama quantity surveying ko ya gama industrial chemistry ya ci second class ko ba wani ma first class amma ba zuciya ta ita nake so ba abin da na so shine tafi unimed amma da Allah ya kaddara kuma na amince da abin da na gaba na suka fara ko sai zo mun alheri ban taba da na sani akai ba to ita rayuwa haka take kar ka so wani abu ka makance ka rika ba wa Allah ta'ala zaɓi ka rika saurara waɗanda suka fi ka sanin rayuwa da experience in ka baka musu biyayya ba to kana tare da na sani a rayuwarka wallahu shi Allah ya alamu ya sani wa antum la na alhali ku ba ku sani ba kaga anan Allah ya nuna mana mu ba mu da ilimi kuma wallahi haka ne saboda ilimin mu takaitacce ne duk yadda kake ga arab ma yake shiga qur'ani yake yawo waɗannan ababe da dama sai su faru da Allah zai hukunci sai ga arab na Allahu akbar ikon Allah Allahu akbar duk tilawon qur'anin nan bai an ambatan da Allah ya hukunta shi kuma rashin ilimi ya ishe da hujja zuwa mu duniya nan wa iya magana wa iya rubutu wa iya karatu kuka kuma hoto muke duk wanda aka haife shi da kuka yi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a hmm. wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'a الأفئدة لعلكم تشكرون wannan cikin suratul nahl kenan aya ta 89 aran ma ya kawo mana bashiri wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya yanko da ku daga cikin iyayenku la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba babu wanda ya fito ran da aka haife shi a matsayin likita ko injiniya ko a matsayin aran ma ba ai ko ne zo na aran ma ba kowa sai ya zo yake koya sa kaya sai ka koya abinda kawai muka iya shine kuka bayan zuwanka ne ake maka ilhama da yadda zaka sha nonon mahaifiya ake maka ilhama ka koyi fitsari fitsarin ma sai amma kake sa har mutum ya waye gari ya zo ya fara koyan zama ana ma ajiye shi ya fadi uwar ta zo a guje yana kuka ya fadi zaman ma bai iya ba sai an koya masa balle rarrafe balle tafiya duk sai an koya shi yasa Allah yake ku ba ku sani ba mu muka fadi kuma har mutum ya koma ga Allah koya yake babu wanda zai kammala koyan addini da rayuwa har ya koma ga Allah kuma kullum sai Allah ka wani abin da ke gaya mata in ka san kaza amma kaza baka sani ba don haka wallahu ya alamu antum la ta'lamu ko ba akan mu kadai ba hatta fiyayyan halitta Allah ce masa wa allamaka ma lam takun alamu wa kana fadlullahi alayka azima zai zama cikin nisa'i kenan aya ta 113 hatta annabi ba komai sani ba cewa Allah ya ce mun karantar da kai abin da baka sani ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun na'am يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك سنة تنبيهن كأن الشهر الحرام أكن وتاني الفرما Ƙetalin fihi yaƙi a cikinsa kulka ce ƙetalin yaƙi a cikin watanni masu alfarman nan kabirun zunubi ne na kaba'iri mai girma amma su sani wa saddun an sabilillahi hana mutane daga tafarkin Allah wa kufurin bihi da kafurcewa Allah wal masjidil haram da kuma kafurcewa masallaci mai alfarma ko hana mutane sallah a cikinsa wa ikhraju ahlihi da kuma cire mutane daga cikin masallacin ko daga garin makka akbaru minhu daga gare shi akbaru inda Allah shi yafi girman zunubi a wurin Allah fiye da yaki a waɗancan watannin wal fitnatu ita fitina akbaru ta fi muni min al qatl fiye da yaki wala yazaluna ba za su gushe ba yuqatiluna kum suna yakar ku hatta yaruddukum har su sa ku yi ridda an dinikum daga addinin ku in istata'u in sun samu iko ko kuma in istata'u ba za su taba samun iko ba inji Allah wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya ridda ya bar addinin sa fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirun alhali ya kafirce wa Allah fa ulaika masu wannan siffa habita da amaluhum ayyukan su ya lalace fi duniya a duniya wal akhirah da alahira wa ulaika masu wannan siffa ashabun nari sune ma'abota wuta kun fiha khaliduna za su dawwama a cikin wuta ni da ku Allah ya kare mu daga wuta yas'alunaka suna tambayanka an shahril haram akan wata mai alfarma kalmar yas'alunaka a tafsirin bare nayi magana akalla wanda suka zo da yas'alunaka a qur'ani waɗanda sahabbai suke tambayan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi Allah yake bada amsa ko kuma su da mushrikai suke tambaya akalla kaman guda goma sha biyar ne wanda qur'ani ya kama da wannan usulubi din a bakara kadai akwai akalla guda shida mun karanta guda biyu a baya aya ta 189 yas'alunaka anil ahilla aya ta 215 yas'alunaka ma za yin yunfiquna wannan ita ce ta uku 217 yas'alunaka an shahril haram akwai ta hudu da ta biyar a cikin aya ta 219 yas'alunaka anil khamri wal maisir da kuma wa yas'alunaka ma za yin yunfiquna kulil afuwa idan ka matsa gaba kaɗan akwai guda ɗaya a cikin ta ashirin ya tsalu na ya kama in ka tara sun zama guda shida a bakara so kana da akalla guda goma sha biyar wannan yake bayyana mana sahabbai yan gata ne tambaya kawai suke wasiyayyen halitta sai allah ta'ala ya ba su amsa ya tsalu ka dalilin sauka yadda abdullahi bin abbas ya faɗa saukan wannan aya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada abu ubaidi jagoranci sahabbai akan wani rahasun wata ƴar tawaga da bata wuce mutane goma ba bata ma goma ba sanan ta mutum tara sun kama hanya bukada sai ta kama sai tura abdullahi ibn jahash ya je jagoranci ya bashi takarda ya tafi da takardar ya je jagorance su sun isa wani wuri sai jarrabawa ta zo na yaki tsakanin su da wani mutum da yake ibn al-hadrami wanda kata da rahmatullahi alaihi sunansa amru ibn al-hadrami sai sahabbai suka tura shi barzakhu bayan sun tura shi barza a lokacin sai suka fahimci ai a cikin watanni ne na alharam su ne a shaharul hurum ashhurul hurum kenan watanni guda hudu ne wata goma sha ɗaya da sha biyu na musulunci zulqa'ada da zulhijja da wata ɗaya musulunci na almuharram da wata na bakwai na musulunci shi ne rajab so da almuharram da rajab da zulqa'ada da zulhijja a watanni sha biyu musulunci guda hudun nan ba a yaƙi a cikinsu. a watanni takwas ake yi to sai zama ashe wannan yakin sun yi ne a wata na rajab su ba sani ba sun dauka jimada saniya ne ashe watan shida ta kare har an shiga na bakwai to sai waɗanda suke mushirgan suka ce to qur'ani ya hana ku yaki a cikin watan rajab ga kun yakin sai sahabbai suka damu suka ce haka ne ba amma su daman ba ma daliya suka yi ba amma sai mushrikai ke goranta musu shine suka ce wa yas'alunaka an shahril haram sai sahabbai suke tambayar manzon Allah akan ne matsayin yakin da suka yi sai Allah ya turo amsa cewa ka ce musu qitalin fihi yasalaka an shahril haram sai aka ce ba a ce al ashhurul hurum ba sai aka ce a haram akai ake da mufradi amma ana nufin dukkanin watannin me matsayin yaki a cikin sa sai Allah ya ce ka ce kul qitalin fihi kabirun yaki a cikin nan zunubi ne mai girma wato kaba'irin zunubi ne kaga a nan wurin saboda adalci musulunci ba a ce bari a rufa su habbai asiri a ce a'a to halal bane sai Allah ya ce a'a yaki a cikin sa zunubi ne amma aya ta gaba kuma ta 218 zai tabbatar da Allah ya ba su ladan su amma dai yin yaki a cikin zunubi ne amma kuma sai Qur'ani ya bada amsa ga mushrikan da suka yaka waɗanda suke so a bada amsar aka bada amsar cewa eh sahabbai sun yi abinda aka ce kul kitabi fi kabir amma ku kuma laifin ku yafi girma sai Allah ya kira laifin mushrikai guda hudu yace wa saddun an sabilillahi saddu da kuke ku hana mutane shiga addinin Allah shine an sabilillah kun hana wasu musulunci na biyu wa kufurin bihi da kafircewa Allah da kuka yi na uku wal masjidil haram da kuma masallacin harami menene shine wa kufurin bil masjidil haram ko wa saddun an sabilillah biyu na iya ɗauka in ka ce wasaddun anil masjidil haram ne to nan shi ba yana ɗauka humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil haram ayat ta goyi bayan wasaddu anil masjidil haram in ka koma fati aya ta 25 to sai ɗauki wannan wa kufurun bihi wal masjidil haram kafurcewa masallaci mai alfarma kuma yana tabbata da sun kafurce masa wa ikhraju ahlihi da kuma cire mutane da kuke daga garin masallacin shine makka shine na hudu minhu a wurin Allah akbaru ya fi girma inda Allah a wurin Allah Shi shine wa ikhraju min ku da cire ma'abotan garin masallacin da kuke akbaru inda Allah ya fi girman zunubi a wurin Allah girman zunub kaga sun hudu suka yi saddun an sabilillah wa kufurin billah wa saddun anil masjidil haram wa kufurin bihi sannan na hudu wa ikhraju ahlihi sai Allah yace wannan ayyafi hatsari Allah ta'ala yace wal fitnatu akbaru min al qatl ai fitina shine shirka da kuma azabtar da mu'mini duk ya shiga cikin fitina nan akbaru girman sa fi yaki a cikin watan rajab din da suka yi sahabba saboda mai Allah ta'ala ya kira fitina a Qur'ani ya dingina da mu'minai innal ladina yu'dhuna al-mu'minina إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق kaga dan gari a Qur'ani na tafi wani wuri sai gane inda nayin kuma ba na ya dace a je ba sai ya dawo da mu cikin suratul buruj ko aya ta goma Allah ta'ala ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq wanda suke fitinar mu'minai ba su tuba ba suna da azabar jahannama da kuma azabar wuta mai konawa so anan shi sai Allah ya ce wal fitnatu akbar min al qatl bala'i ne a fitinin mu'minai a hana su zama su bautawa Allah bala'i ne Allah ta'ala ya ce wannan duka abu ne mai muni mu daina za mu tsaya a rabin aya din za mu tashi a wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u saboda yanayi na lokaci so za mu yi kwanan jeji insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lam